duk da hukuncin da wata kotun tarayya ta yi a makon jiya game da halasta shugabancin alimar sharif a matsayin shugaban jam'iyyar pdp a tarayyar nigeria jam'iyyar pdp na ci gaba da shirye-shiryen zaben shugabannin da ta shirya yi a ranar goma sha bakwai ga wannan watan na agusta a ci gaba da shirye-shiryen zaɓo shugabannin da za su jagoranci jam'iyyar pdp a tarayyar nigeria ne ma jam'iyyar pdp shiyar arewa maso yammacin nigeria ta kira wani taro na masu ruwa tsaki daga jihohi bakwai da suka haɗa shiyar inda jim kaɗan bayan tashi daga wannan taro mataimakin shugaban jam'iyyar pdp a shirar arewa maso yammacin najeriya ambasada ibrahim kazaure ya yi wa manema labaru ƙarin haske wannan taro da aka yi a duk najeriya shi ya rufe kowane taro mahimmanci domin north west ita tafi kowane a haɗa kai mun banda mu ba wanda aka sami irin wannan haɗa kan a zancen yadda za a raba makamai saboda haka mu wannan nasara ce kamar abin da muka yi yau an gama rabon a'a ai shi rabo ba a gama shi sai an daidaita kasan demokaradiyya muke yi mu kuma tunda a demokaradiyya muke yi babu impunity a ciki saboda haka ba za mu iya ba sai mun sake zama da karamin kwamiti wanda zai zauna ya yanke wannan shari'a amma yanzu an mai aka wace matsaya aka cimma matsayar da aka yi an yi kwamiti na mutum goma sha biyu wanda za su je su zauna su gama wannan zaɓe kanan su kawo uwar gida ranar juma'a za a yi kuma in allah ya daban ranar juma'a ranar lahadi ko ranar mande zan kira babban taro domin dole mu kai sunaye a ranar takwas ga wata. Wasu sun yi mamakin ficewar shugaban jam'iyya na ƙasa Ahmad Mamam Karfi lokacin da ba gama me ya faru ne? Shugaban jam'iyya mu muka yi mai uzuri ya tafi saboda ka san akwai convention yana zuwa. kuma convention din nan shine wuka shine nama idan bai je ba aka gama sa sunaye mutane ranar alhamis mai zuwa shi ya za a rantsar da mutanen da za su yi convention committee makaman nan an ce guda hudu aka kawo wannan shiya kuma jihohi shida ne suwa da wa za a kaiwa a makamai ai ba za a gaya maka ga jihohin da za a kai ba kuma an gaya maka tuntuni cewa jihohi biyar su ne za su fi Eh, mahimmanci akan sakatare da woman leader idan sun saukar da wannan sauran mukamai guda biyu za a baiwa wani eh, state din domin already ita kano da jigawa suna da working committee guda daya wanda ni ne eh, member memba wanda nake a cikin working committee an dan samu dan jan daga daga wajen wasu yan jama'a ina tabbatar maka ina tabbatar maka ba wani jihar da aka yi babu wani a rigima da aka yi babu kowa ya yarda da matsayin da aka dauka kuna sa ran cewa wannan taron da yadda za ku fito da shugabanni zai kawo maslaha da irin rigima jam'iyyar PDP na kasa ina tabbatar maka da cewa za mu yi wannan taro taron kuma da za mu yi za mu kawo za mu haifi ɗa mai ido taron 'ya'yan jam'iyyar pdp shiyar arewa maso yammacin nigeria da ya hada da jihohin kaduna katsina zamfara jigawa kano da kabu da sokoto dai ya samu halartar shugaban kwamitin riko na jam'iyyar pdp sanata ahmad muhammad makarfi da tsohon gwamnan jihar sokoto alhaji attahiru bafarawa da tsohon gwamnan jihar kano malam ibrahim shekarau da tsohon gwamnan jihar kaduna alhaji mukutar ramalan yaro da tsohon gwamnan jihar katsina barista ibrahim shehu shema da kuma tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji sule lamido da wasu gagga da jigajigan 'ya'yan jam'iyyar isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya